رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana muna sha shida ne ga watan rabi'un al hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da karatu ƙarƙashin wannan makaranta mai wannan suna ko wannan ma'asasa ta ashabatul kiram cikin darasi na littattafai guda biyu akwai littafin a ƙa'idu shi'a da isne a shari'a su'alin wa jawabun sannan akwai kuma littafin A الهدية الهادية إلى طائفة التجانية نبض مالمين تقي الدين hilali, wannan kuma ita ce halka ta biyu cikin wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna mana ganin gaskiya ka bamu ikon binta sannan ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisantar ta don tsarkin sunayensa a malam yake faɗa yake cewa wannan littafi da muke karatu na profeso abdulrahman bin sa'ad wanda muke karanta wanda yake da alaƙa da aƙidin shi'a ko shakka babu duk inda Allah ya jarrabi al'ummar musulmi da aƙidu na shiyanci ya jarrabi al'umma da musifa da kuma jarrabawa a addinin musulunci daban shi an ci daban to shine malam yake faɗa yake cewa su'alun tambaya idan a shi ma huwa tiƙadu shi'a menene ƙudurin malaman shi'a fil adadi sahihi a cikin adadi wanda yake ingantacce li ayatul qur'ani ga ayoyin alqur'ani karim wa hal ittafaqu shin wajen adadin ayoyin alkur'ani sun yi saɓani malam ya ce jawab bal a ikhtalafu sun yi saɓani kuma saɓanin kakku ku ɗauka irin saɓanin warshu da hafsu kun ga warshu da hafsu ɗan saɓanin da suke da shi na adadin surorin bakara wannan ya ce aya ɗari biyu da kaza wannan ya ce aya ɗari biyu da kaza za ku ga bai wuce aya ɗaya ko biyu ne tsakani a'a su kuma shi'a Saɓanin da ake da su wajen adadin lissafin ayoyi ya fannin ninku ba shine malam yace iftara shekuhum al-kulaini babban malamin sa kulaini ya kantari ƙarya an hisham bin salim an abi abdullahi alaihi salam yake cewa innal qur'ana alladhi ja'a bihi jibril عليه السلام ila muhammadin sallallahu alaihi عليه وآله wa القرآن عند da mala'ika jibrilu ya zo da shi zuwa ga annabi yana da saba'ata ashara dubu goma sha bakwai to sai ka lissafa sai ka ga ƙur'anin da ke hannunmu yanzu yana da ayoyi nawa ne yana da ayoyi dubu shida da yan kai idan an ce yana da ta ashara alfa aya aya dubu goma sha bakwai kaga akwai wajen sama da ayoyi dubu goma wanda babu cikin wannan alkur'ani wannan maganin ta zo cikin usulul kafi kitabu fada'ilul qur'an Babu nawajir da kuma tafsiru nuru saqalain suratu ali imran qala allamatuhum al babban malamin Muhammad al-Bakir al ya faɗa yace fal wannan hadisin kuma sahihun ingantacce ne wannan ya zo cikin littafin su Mir'atul Uqul fi sharhi akhbari alir rasul a mujalladi na sha biyu a nan shi ma ya kawo shi shi Muhammad al-Bakir al-Majlisi wa qala shaykhuhum mazan da rani ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ya ce iskatu ba'adil kayar da sashen wasu ayoyin alkur'ani wata harifuhu da kuma karkatar da shi sabata ya tabbata min tsarikina ta hanyar mummu'in shi'a kuma bi tawatur ma'anan ta hanyar tawaturi kama ya zaharu liman ta'ammala kamar yadda yake bayyana ga wanda idona fi kutubil hadisi a cikin littattafan hadisi min awwaliha ila akhiriha daga farko zuwa ƙarshe wa qala allamatuhum al-majlisi wannan maganar da ya kawo ta zo cikin sharh usul al-kafi lil mazandarani a mujalladin sa na 11 kitabu fada'il qur'an babun nawadir anan ya kawo wannan magana sannan wa qala allamatuhum al-majlisi majlisi ya ƙara faɗa yace inna hadha al-khabara wa'annan hadisan wa da yawa min al sahiha na labarai ingantattu yace sarihatu a fili take ko inna hadha al-khabara wa kasirun min sahiha sarihatu inna hadha al-khabara wa kasiran wa kasiran min a fili take fi nafsi wa tabyiirihi a cikin tauye alƙur'ani da kuma canza shi wannan maganan ya yi ta cikin mir'atul uqul a majalladi na sha biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu kitabu fada'il qur'an babin nawadir to shine malam yake faɗa yake to a taliqu ƙarin bayani hadhihi al usura wannan tatsuniya da malaman shi'a suke yi iftaraha shiyuku shi'a wannan malaman shi'a suka kirkire ta bilazzi da lafazin saba'ata alafi aya cewa qur'ani ya kai aya dubu goma sha bakwai kamar yadda ya zo cikin kitabul wafi babu khilafil qira'ati wa adadul ayati yace wannan tatsuniya ce summa tatawwara al adadu sannan wannan adadin ya ci gaba ila asharata alfi aya zuwa ga ainihin wato aya dubu goma can ya fara daga saba'ata alfi aya aya dubu bakwai daga nan aka samu tsawar ya koma aya dubu goma wanda na faɗa wanda wannan magana ta zo cikin littafin wato fasulul khitab a shafi na ɗari da saba'in tamanin da uku a dalilin hadi ashara al'akbarul kasira al-mu'tabara as-sariha fi wuku'i sarfi wa dukulin naqsa fil mawjudi min al-qur'an kaji daga cikin dalilan da shi Hussein Nuri at-Tabrisi ya kawo wai al-akbarul kasira hadisai masu yawa al-mu'tabara wacce ake lura da ita as-sariha wacce take a fili fi wuqu'us sakhbi wajen aukuwan faduwar wani abu wa dukhulun naqsi da kuma shigan tawaya fil mawjud min al-qur'ani cikin wannan qur'anin da ke hannun mutane sun tatawwara al-adad sannan adadin ya sake ci gaba fil mazad al-alami a cikin ƙarin da ake ainihin wato bayyanar da shi ila 17 alif aya zuwa ga aya bakwai. wannan shi ne abin da ya zo cikin usulul kafi kitabu fada'ilul qur'an babin nawadir daga aya dubu bakwai ya koma dubu goma ya koma dubu goma sha bakwai sun mata tsawwalar mizadu sannan abinda ya ƙaru ya ci gaba ila samaniya ta ashara alfi aya zuwa ga aya dubu goma sha takwas wannan ya zo shi ma cikin kitabu usulul kafi wato sharh usulul kafi a mujalladi na sha ɗaya kitabu fada'il qur'an babin nawadir malam yace wala zalat tatawur mustamirran hatta yau adadin bai gushe ba yana cin gaba da karuwa har aka zo wannan matsayin da wannan ainihin wato matakin cewa alqur'ani kaza alqur'ani kaza alqur'ani kaza yasa ku duba da kyau ku gani mafi yawancin mutanen nan Walla ba sa girmama ƙur'ani Alƙur'ani, wannan waqi'i haka ya tabbatar da cewa ba sa girmama Alƙur'ani, ba sa ganin ƙimar littafin Allah subhanahu wata'ala wannan shine Ta sai mawqifin shuyukh imamiyya al a Shari'a al-mu'asirina mawqif shuyukh imamiyya matsayin malamai wanda suke da alaƙa da imamai guda goma sha biyu wa'inda suke na wa'inda suke mu'asiri in wannan zamanin min aqidatin mazhabihim bil qawl bit tahrif bi ta'rif al qur'an na wannan aqidar tasu cewa wannan alqur'anin lalle an rage wani abu kuma an ƙara a cikin alqur'ani to shine malam yake cewa laƙadin ƙasa mashiyuku shi'a al-mu'asiruna malaman shi'a na zamani ba ƙudama'u ba irin su mufi da makamantansu na zamani sun kasu ila arba'ata a ƙasa min zuwa gida hudu alƙismin awwal kaso na farko akwai wa'inda ta zaharu bi inkari wujudi hazihin aƙida suka bayyanar da inkarin samuwar wannan aƙida ta cewa alƙur'ani bai cika ba in kana bibiyar su zaka ga wannan fi kutubihim a cikin kutub littattafan su asulan wato wajen usulin nasu minhum daga cikinsu abdul hussein al'amin an-najafi wanda ya rasu hijira 1392 yanzu muna hijira 1442 shekara nawa kenan rabansa da duniya ya rasu jira ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyu ku buga mana magani ku buga mana magani shekara sana dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyu yanzu muna dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyu shekara hamsin kenan ku to sa hamsin da barin duniya shi wannan malamin to shi wannan malamin al'amini annajafi haitu ƙale lokacin da ya faɗa fi raddihi a cikin mai da martaninsa alama zakarahul imam ibn hazam rahimahullahu akan abin da ibn hazam al'andulusi ya faɗa don ibn hazam sun taɓa tattaunawa da wasu kiristoci lokacin da yake musu cewa littafinsu akwai matsala wajen ƙare-ƙare da rage-rage abin da kiristocin suka faɗa masa cewa kuma a musulmin akwai wanda suke cewa littafin ku akwai ƙari akwai rabi ya ce su waye suka ce shi a ce a da ku da su duk ɗaya ne yi duk ɗaya ne a yi. duka duda ne haka ya ce musu to shi ne yake faɗa yake cewa min anna shiyukh shi'a wai ibn hadam ya ce wai malaman shi'a suna cewa me suke cewa yaquluna suna cewa bi anna muharrafun ta wannan alqur'anin an karkatar da shi da anna muharrafun wannan alqur'anin an karkatar da shi to shine sai yake cewa laita hadal almujtari'u ina ma a ce mai wannan karfin halin da yake faɗar wannan maganan ashara ila masdar firyatihi ya yi nuni zuwa ga tushen inda ya ƙirƙiri wannan ƙaryar min kitabin lishi'ati ga wani littafi na shi'a mausuqun bihi wanda aka amince da shi ina ma a ce wai ibn hazm al-andalusi da ya faɗi wannan maganan ya faɗi madogararsa inda i dogara wajen faɗar wannan ainihin wato maganan ina ma a ce ya faɗi wannan maganan ina ma a ce da ya faɗi wannan maganan ya faɗi inda ya dogara wajen faɗar wannan magana au hikayati au min alimin ko kawo wata hikaya daga cikin wani malami min ulama'ihim daga cikin malaman wato shi'a tuqimu lahul jami'a waznan wanda ainihin wato jami'a za ta tsayar da ma'auni akan wannan hikaya a ma'auni na ilimi aw talibin min rawadi ulumihim ko wani ainihin wato ɗalibi daga cikin ɗalibai wanda i gangara ikwashi ya sha wani abu daga cikin ilimin wa'incan malamu walau lam ya arifu aksaruhum ko da mafi yawancin mutane ba su san shi ba bal natanazalu ma'ahu ila qaumin jahilin ka da mu sauka tare da shi zuwa ga bal natanazalu ma'ahu ila qaulin jahilin min juhalihim za dai mu sauka tare da shi da wata magana ta jahili daga cikin jahilansu au ƙarawai ko kuma wani mutumin ƙauye akan ce ƙarawai nisba zuwa ga ainihin wato ƙura min busata'ihim da haka akan ce albusata jam'i ne na ainihin wato bustu sigatu fa'ilin ne sigatu fa'il busata jam'in da haka akan ce basitun fa hadhihi almas'ala basita sahalatul la ta'qida laha tana da sauƙin da bata da rikici akan ce basitun fi kalamihi shine la yatakallafu ba ya kallafa ma kansa wajen kwakwale-kwakwale wajen salon magana sannan akan ce wasu taƙarar ƙaunmu fi makanin basitun fi makanin Basit shi ne shasi wajen da yake yana da ainihin wato faɗi sannan akan ce basitul yadi shi ne sahiyun mutumin da yana da kyauta sannan akan ce basitul waje shi ne mushrikul waje wanda fuskarsa take da haske sannan akan ce albaharul basit min buhuril auzani shi'iriya a sitta ma'auni guda shida daga cikin ma'auni na aru wanda yake farawa da mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun sannan hakan ce wa tafa kulla arza'il basira shine ana nufin anha'il ardi da haka shine kika auka rawiyun min busata'ihim ko wani ainihin wato mutumin ƙauye daga cikin sasannin ɓangare na mutanen shi'a ausar sa ko kuma mutumin da yake yin magana alladhi yaksuru al-kalama fi takallum mutumin da yake kallafa ma kansa wajen yin magana da yawa sai yake wa hadhihi firqatu shi'a fi muqaddimatihim al-imamiyya wannan dukkan yan shi'a a farkon su akwai imamiyya mustami'atun ala anna ma bayna ad-diffatayn ta haɗu ta yi ijma'i cewa wannan alƙur'anin abin da ke rubuce daga bangonsa zuwa bangonsa huwa zalikal kitab la riba shi shine littafin da babu kokonto a cikinsa wannan yayi maganan a cikin littafin al fil kitabi was sunnati wal adab a mujalladin sa na uku shafi na ɗari da da arba'in takwas naqdu wa islahu hawla kutubi wa ta'alifil muzawwara لعبد الحسين أحمد الأميني النجفي أنا يوانا مغانا تعلوك تنديك فأروانا مغانا yake cewa Annama ma bainad diffatayn huwa alkitab alladhi la rayba fihi sai ya manta cewa hatta wajen fassara suna cewa dalika alkitab la rayba fihi shine ali bin abi talib Allah ya tsara masa yadda Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to shine malam yake cewa at-ta'liq laqad antaqa Allah ta'ala Allah kuma sai ya sa na taka ya yayi furucin an taka ne a ka kai furucin shi za zaka da Allah yana ta wa qalu lijludihim himli shahidtum alaina ƙalu za su ce an taqana Allah allazi an taka kulli shay'in Allah da ke sa kowane irin abu ya shi ne Allah subhanahu Ta'ala ya ba mu dama mu ma mu furuci shine yace laqad antaka ta'ala Abdul Husayn an-Najfi shi Allah ya sanya wannan Abdul Husayn an-Najfi nafsahu shi kankin kanshi min haisu la shi'uru ta inda bai sani ba Allah ya sanya shi sai yayi furki fa awra da ayatan sai ya kawo aya muftaratan muftara muftaratan muftaratan aya wacce take ainihin wato kirkiriya fi nafsi kitabihi a cikin kuma shi wannan littafin nashi algadi a mujalladi na ɗaya a shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar daidai sai ya kawo ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum sai ya ce bi imamati yau ne muka cika muku addinin ku sai ya kawo aya sai ya ce da imamancin sayyidina ali faman mi atamma bihi wa bima kana min waladi duk wanda bai cika wannan imamancin ba da wanda ya kasance daga cikin ‘ya'yana min sulbihi daga cikin ya tsatsan shi sai na Ali ila yawmil qiyama zuwa ranar alkiyama fa ulaika habitat a'maluhum wannan aikin su ya lalace wa fin nari kuma a wuta hum fiha khaliduna za su dawwama a ciki sai ce inna iblisa shedan akhraja adama min aljannati ya fitar da annabi Adamu daga aljanna ma a kaunihi safwatul lahi tare da kasancewarsa shine zababban Allah ma a kaunihi wato ma a kaunihi lahi fil hasadi ta hanyar ainihin wato hasada fala tahsadu kada ku yi hasada da haka a a'malukum sai aikin ku ya lalace wata zilla kum sai kafa ku ta darje wannan ita ce maganar da ya faɗa sai ya ce waftara na jifi. bi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sake kirkira ƙarya a cikin dai wannan cewa annabi ya ce bi na nazalat fi ali bin abi talib wannan ayin ta sauka akan sayyidina ali ne al a akmaltu lakum dinakum bi imamata ali yau ne na cika muku addinin ku da imamancin sayyidina ali haka shi wannan dan shi'a ya faɗa to shine malin yake ta wandur ilaihi ka kalle shi akazahu Allah Allah ya wulakanta wannan mutumin yansibul aulada da ilallahi. a cikin ruwayar da ya tashi kawowa ma hadda ruwayar dingina ma Allah subhanahu Ta'ala aya tunda a cikin ruwayar ya ce man lam ya atamma bihi wa biman kana min waladi min waladi kuma wannan maganan Allah subhanahu Ta'ala ne ke yin ta to al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati to shine malam yake cewa wa ya'ti bima lam ya'ti bihi al-yahud nasara yana zuwa da abin da yahudu da nasara ba su zo da shi ba wa ghayruhum da wasun su min al-mushrikin kamar yadda yanzu yan hakika suke zuwa mutane da aqidar da ko yahudu da nasara dan a iya sani na ban taba sanin wata jama'a da ta yi da'awar cewa Allah yana da uba ba gayar abin da aka yi da'awa shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ainihin wato ‘ya'ya. Kiristoci sun yi wannan da'awar, Yahudu sun yi, mashirakan Makka sun yi sun ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da ‘ya'ya. Amma da'awar cewa Allah yana da uba, wannan da'awar duk duniya ba wanda ya taɓa yin ta ce a cikin wanda suke da'awar musulmi, sana ka samu ‘yan hakika suka zo suka ce baba uban Allah in yafi. yaya za a ce Allah bai da uba to bai da uba to shi shege ne yana da ubansa kaza kaza wal iyazu billahi in ba dan babi na lalura ba an ce hakil kufri laisa bi kafirin ai wata magana ma bai kamata ko an yi mu maimaita ta ba wannan shine yake cewa fa yaqulu muftariyan yana faɗa yana mai kirkirar ƙarya alallahi ga Allah me yake cewa annahu qala ya ce wai min waladi min sulbihi daga ‘ya'yana daga cikin tsatsonsa ila yawmin kiyama sai ya ce fa'a'immatuhum auladullahi da haka imamansu ‘ya'ya ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa min sulbi Ali na radiyallahu anhu kuma daga cikin tsatsan na Ali sai ce na'udhu billahi minash shirki wa ahlihi muna roƙon Allah ka tsare mu daga shirka da ma'abuta shirka din Allah ka tsare mu wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan Allah yake sun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rikida hadisi ya tabbata hadisul qudsi annabi ya faɗa a cikin bukhari cewa Allah ya ce dan adam yana zagina kuma Allah ya ce bai kamata dan adam ya zagina ba sannan ɗan adam yana ƙaryata ni sannan ɗan adam bai kamata a ci ya ƙaryata ni ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ƙaryatawar da ɗan adam yake ma Allah magana cewa idan an mutu ba za a tayar da shi wannan ƙaryata Allah ne sannan magana cewa Allah yana da ɗa wannan maganan zagi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar to shine yace laqad ji'tum shay'an lallai kun zo da abin da yake idda abin ki ne takadu ta sammai ta yi kusa ya na su tsatsage minhu daga wannan da'awar da kuke yi Watan tanshaqqul ardu ƙasa ta tsatsage wa takhirrul jibalu duwatsu su faɗo hadda su kakkare an da aular rahmani walada saboda an yi da'awa an ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗa sai ya ce wa mayan bazirin rahmani bai dace ga Allah ba kuma a ce yana da an yattake da waladin Allah ya rikida in kullu man fi samawati wal ardi duk wanda in da ma'anan ma na fayo ne duk wanda ke sama da ƙasa ba zai zo gaban Allah ya tsaya ba illa atar rahmani abda Fatiya ya zo wa Allah yana matsayin bawa ne tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama har duk wani mutum da kasan yana da wata kima da daraja a wajen Allah idan aka tsaye da alkiyama zai zo gaban Allah ya tsaya ne yana matsayin bawan Allah ba kanin Allah ko wan Allah ba ko abokin Allah shi yasa Allah yake laqad ahsahum Allah ya sa an kiyaye su wa addahum sannan ya sa an kirga su adda kirgawa wa kulluhum dukkan mutane atihi za su zo wa Allah yawmal qiyamati farda kowa zai zo gaban Allah ya tsaya yana shi shi kadai ne shine wala qadji itumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah yace kun zo mana ɗaya ɗaya kamar yadda muka halicce ku a farkon lokaci to haka kowa zai zo gaban Allah subhanahu wata'ala ya tsaya gobe alkiyama wannan shi haka da haka yadda ko ga akwai banna a cikin littattafan mutanen da muke magana a su yanzu su ma haka bannar da ke cikin littattafan shi shi'a ta ninninka bannar da ke cikin littattafan in ɗari ninkin ba ninkin ce amma yayin da littattafan shi shi'a suke wahala ba sa samuwa ba kowa ke iya sanin me ke ciki na banna ba yana cikin illar da aka yi wa shi'a Ina kun ga ga bukhari can ga muslim tirmidhi ga sunan abi dawuda ibnu mada ga sunan daru qudni Dari darimi ga sunan nasa'i wayanda wayannan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas muwaɗa shine na tara ga musulun na imam ahmad goma yanzu duk ɗaliban da yanzu ka ba shi kuɗi a nan garin kace da allah ji ko nan wajen malam bello mai littafi ko wajen malam adamu ko wajen malam musa a cikin kaduna kace je ga shi da allah sai mun bukari yana zuwa zai samu za su ba shi ballantana a ce a Kano ne amma yanzu duk ɗan shi'an da ke nan garin yanzu in na baka kuɗi gobe na ce je ka mun usulul kafi ina za ka same shi a garin nan da ko ɗan shi aka ba kuɗi gobe ka ce gashi je mun usulul kafi je ka sanin to ta ina zai fara dan ba shagon da zaka je kai ka samu akwai littafin an ajiye a buɗe kai zuwa zaka yi ka bada kuɗi a yi a baka sai sa abdul halim al yake faɗa musu yace wallahi malaman sunna da yawa sun fi ahli sunna sanin abin da ke cikin littattafan su na shi'a ya sa wani in ka shi da wani abu bai taba ji ba sai abin istagrab sai abin ya zama masa bako amma tare da haka suke kallon ahli sunna suna ce musu wai amawa da magarin mutane su suna da sunaye wajen guda takwas akwai kawasu akwai al a shari'a akwai ashabul intizar akwai wata tsiya akwai wata tsiya akwai wata tsiya wannan shine abin da suke ainihin wato yi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi zan yi kokari zan tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh